radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Radio VOA ta so kamo a cikin shirin na rana na yau Litinin. Muhammad Aminu Ibrahim kiyawa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke dauke da su. Da farko za mu kawo muku cikakkun labaran duniya wanda tayar amin shirya kuma zai gabatar. Bayan nan sai mu kawo muku shirin na labaran wasanni daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin mu na karshe wato shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Da fatan an su gyara zama kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan ga abdullahi saduhu dauke da shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau litinin goma sha uku ga watan disamba na shekara ta 2021 wanda ya daidai da takwas ga watan jima'a ula na shekara ta 1443 hijira ga mariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 58 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 13 ga watan disamban shekara ta 1963 sheikh mahmud shaltut shugaban jami'ar azhar ta kasar masar a lokacin sannan kuma babban mai ba da fatawa na kasar ta masar ya rasu an haifi sheikh mahmud shaltut a shekara ta 1892 yana ɗan shekara goma hudu ya shiga jami'ar iskandariya yana ɗan shekara goma sha ya samu shahadar digiri na farko a jami'ar daga nan kuma aka ɗauke shi a matsayin malami na wannan jami'a a shekara ta 1927 ya koma jami'ar azhar ba da jama'a ba kuma aka zaɓe shi a cikin mambobin majalisar gudanarwa na jami'ar azhar sai kuma shekara ta 1958 ya zama shugaban jami'ar azhar kuma mai ba da fatawa na ƙasar masar baki ɗaya a cikin wannan tsakanin ne ya yi ta musayar wasiƙu da shugaban hausa tukum a lokacin ayatollah burjardi da kuma su daga cikin manyan malamar mazhabar shi'a sakamakon irin bayanan da ya samu daga manyan malamai na mazhabar shi'a a lokacin sai sheikh shaltut ya ba da fatawar cewa mazhabar shi'a ko kuma mazhabar ja'afariya ta ahlul bait alaihi salam ɗaya ce daga cikin mazhabobi na addinin musulunci sannan kuma ya buɗe wa mazhabar bangare a jami'ar azhar sheikh shaltut ya rubuta littattafai masu tarin yawa ya kuma rasu a shekara ta 1963 yana ɗan shekaru 72 a duniya. daga ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru 18 da suka gabata a rana irin ta yau wato 13 ga watan disamban shekara ta 2003 aka kama tsohon shugaban ƙasar iraki saddam hussein a cikin wani rami inda ya ɓoye a kusa da garin tikrit da ke cikin lardin salahuddin na ƙasar iraki wanda kuma dama nan ne mahaifarsa saddam hussein yana daga cikin 'yan jam'iyyar ba'as wacce ta kwace mulki a kasar iraki a shekara ta 1968 sannan kuma shine ya kwace mulki a kasar iraki a shekara ta 1979 sai kuma a shekara ta 1980 ya auka wa kasar iran da yaƙi wanda ya kwashe tsawon shekaru takwas ana gabzawa tsakanin ƙasashen biyu bayan haka saddam hussein ya mamaye kasar kuwait a shekara ta 1991 manyan kasashen duniya waɗanda suka yi amfani da shi a lokacin da ya yaƙi ƙasar iran sun yi amfani da ƙarfi wajen fitar da shi daga ƙasar kuwaiti da ƙarshe amurka ta kwace iraki daga hannunsa a shekara ta 2003 bayan nan kuma aka kama shi aka yanke masa hukuncin kisa tare da zartar da hukuncin a shekara ta 2006 a birnin bagadaza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 zuwa goma sha biyu da minti agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da zuwa goma sha ɗaya agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da biyar da da biyar ashirin manadar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi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 kakakin gwamnatin kasar iran ya ce take hakkin biladama na kasar canada bai da wani muhimmanci a wajenmu ƙungiyar ecowas ta yi kira ga sojoji masu iko a kasar mali da su gudanar da zaɓuka a watan fabrairu na shekara mai zuwa sannan za ku ji cewa shugaban kasar afirka ta kudu ya kamu da cutar covid-19 yanzu kuma ga cikakkun labaran kakakin gwamnatin ƙasar iran ya ce matakan da gwamnatin ƙasar Kanada ta ɗauka abinda ta kira kare haƙƙin bil'adama ba a bar amincewa ba ne a wajenta kamfanin dinatin labaran iran press ip ya nakalto ali bahadori jaharomi kakakin gwamnatin ƙasar iran yana faɗar haka a shafinsa na twitter a jiya lahadi ya kuma kara da cewa mutanen kasar iran suna jiran gwamnatin kasar canada ta miƙa masu ɗan kasar wanda ya sace kudaden mutane ya kuma sami mafaka a kasar kafin haka dai a ranar asabar da ta gabata ce wasu kafafen yada labarai na kasar canada suka ba da sanarwar korar wani tsohon jami'in savak na tsohuwar gwamnatin kasar iran wanda yake zaune a kasar ta canada ba bisa ka'ida ba amma kuma ta hana 'yan sandan interpol kama wasu iraniya wanda suka wari kudaden mutanen kasar sannan suka sami mafaka a kasar ta Kanada. daga cikinsu dai in ji jahrumi akwai mahmud riza kavari tsohon ma'aikacin banki a ƙasar iran wanda ake zargi da almundahana amma a lokacin da 'yan sandan ƙasa da ƙasa ta interpol suka nemi a miƙa masa shi gwamnatin ƙasar Kanada ta ƙi amincewa da hakan shugabannin kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin afirka ecowas sun buƙaci sojoji masu iko a ƙasar mali da su gudanar da zaɓuka a cikin watan fabrairu mai zuwa kamar yadda aka amince tun farko ko kuma su ƙara ƙaƙabawa ƙasar sabbin takunkuman tattalin arziki jaridar the nation ta ƙasar kenya ta bayyana cewa shugabannin sun ɗauki wani matakin ne a taron su na jiya lahadi a cibiyar ƙungiyar da ke birnin abuja na tarayyar najeriya labarin ya kara da cewa idan har kungiyar bata ga alamun cewa gwamnatin sojoji ta kasar mali tana shirin gudanar da zaɓuka ba to za ta kara ɗora mata takungon tattalin arziki a cikin watan janairu mai zuwa shugabannin sun sanya ranar 27 ga watan fabrairu na shekara ta 2022 a matsayin ranar ƙarshe na gudanar da zaɓuka a kasar mali kafin haka dai shugaban ƙasar ta mali ya yi alkawalin zai mika wa kungiyar jadwalin zaɓe a cikin watan janairu mai zuwa banda haka shugaban ƙasar ta mali kanar asimi goita ya ɗage lokacin zaɓen zuwa na lokacin da ba a ambata ba sannan maimakon haka zai kafa wata majalisa ta shawarwari a cikin watan agustan shekara ta 2020 ne dai goita ya jagoranci juyin mulki wa zaɓaɓɓen shugaban ƙasa ibrahim bubakar kaita sannan a cikin watan mayu shekara ta 2021 kuma ya sake jagoranta wani juyin mulki wa shugabannin rikon kwarya na kasar shugaba sairi ramaphosa na kasar afirka ta kudu ya kamu da cutar covid-19 bayan wani gwajin cutar da aka yi masa a jiya lahadi kamfanin dillacin labaran reuters ya bayyana cewa alamun cutar ba su bayyana sosai a jikin shugaban kasar ba halin yanzu dai shugaban ya killace kansa na kwanaki akalla goma don jinyar cutar sai dai labarin bai bayyana ko nau'in cutar tasa ta omicron ne ko kuma wani daban a cikin makonnin da suka gabata ne wani nau'in cutar ta covid-19 wanda aka bawa suna omicron ya kula a ƙasar afirka ta kudu wanda kuma nan da nan ya yaɗu zuwa ƙasashen duniya da dama sannan ƙasashen duniya da dama suka ɗora wa ƙasar afirka ta kudu takunkuman zirga-zirgar jiragen sama mai tsanani masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran labaran da suke fitowa daga kasar habasha sun bayyana cewa 'yan tawayen tigray sun sake kwace garin lalibela mai tarihi makonni biyu kacal bayan da sojojin gwamnati sun kwace shi daga hannunsu kamfanin dillacin labaran reuters ya nakalto wani daga yankin na lalibela wanda ya faɗa masa cewa 'yan tawaye sun sake komawa garin lalibela da ƙarfinsu a jiya lahadi kafin haka dai sojojin gwamnatin ƙasar ƙarƙashin jagorancin firayim ministan ƙasar abi ahmad sun tilastawa 'yan tawayen yin nesa daga birnin addis ababa babban birnin ƙasar sannan sun sami nasu. nasarori da dama a kansu a lardin amhara da wasu wurare tun shekara ta 2020 ne dai sojojin gwamnatin abe ahmad suka fara yakar 'yan tawayen na tigray wa'anda suke iko da yankin nasu da ke arewacin kasar labarin ya kammala da cewa a halin yanzu dai ana fafatawa tsakanin sojojin gwamnati da kuma 'yan tawayen a wurare daban-daban babban kwamandan sojojin ruwa na jumhuriyar musulunci ta iran admiral shahram irani ya ba da sanarwar gina jirgin ruwan yaƙi na farko mai ayyukan tattara bayanan sirri na makiya a karon farko a ƙasar admiral irani ya ƙara da cewa nan ba da dadewa ba jirgin ruwan yaƙi mai ayyukan tattara bayanai na makiya da kuma kai hari na farko zai fara aiki a hannun sojojin ruwa na ƙasar dangane da abubuwan da suka keɓance wannan jirgin da sauran jiragen ruwan yaƙi irani ya ce jirgin ruwan yaƙin wanda aka sanya wa suna shiraz yana ɗaukar jirgin yaƙi mai saukar angulu da na'urorin rada na gano makiya nau'i daban-daban har ila yau yana iya kai farmaki da irin makaman da aka ɗora masa admiral irani ya kammala da cewa dukkanin aikin gina jirgin da kuma kayakin aikin da za a girka masa kirar cikin gida ne ɗari bisa ɗari ya ce abinda ya rage kawai shine ƙwararru a kowane fanni su zo su girka kayakin aiki a kan jirgin amma aikin gina shi ya kammala masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. tahir amin a gaishe ka da karfin labaran duniya yanzu kuma sai mu dakaci shi na labaran wasanni Labaran wasanni. Matasa sauran masu shara wasanni da motsa jiki Assalamu alaikum kamu da haka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na labaran wasanni. Shirin wanda a cikin sa muku man labaran wasanni da suka faru kasashen nahiyar Afirka, yankin Asiya da kuma nahiyar Turai da fatan masu su gyara zama kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. To madalla zuka bar mu dama cikin kwarai shirin. Amma bari mu fara nahiyar Afirka. Saura kwanaki kasa talatin suka rage a gwamnati da gasar kwallon kwacin kofin nahiyar Afirka da kasar Kamaru ta ɗauki bakunci. Inda manya-manyan 'yan wasan Afirka da ke buga wasa a ƙasashen Turai da yankin Asiya za su dawo gida domin kare kasashen su a wasan da za a yi a kasar ta Kamaru. wannan shine gasa karo na 33 da za a gudana a gasar cin kofin afirka wadda kasar su samuel eto roger miller patrick bomma za ta ɗauki bakunci waɗanda suka taka rawar gani tun a shekara ta 1972 kuma za a gudanar da gasar ce a filayen wasa guda shida da aka ware da suke a biranen yawunde duwala bafosam da garwa da kuma omisport 'yan wasa irin su muhammad salah sadio mane perry emerick obama yang Riyad Mihris suna daga cikin tawaran da za su kara haskaka wannan gasa da za a yi. Yanzu kamar yi game da yadda aka raba jadawalin rukunin kasashen a rukunin e ko kasashen kamaru Burkina Faso, Habasha da kuma Kavet. sai kuma rukunin B inda ya kunshi kasashen Senegal, Zimbabwe, Guinea sai kuma Malawi a rukunin C kuma ya da Morocco, Ghana, Comoros sai kuma Gabon. sai rukunin d inda ya kunshi najeriya masar sudan gini bisau a rukunin e kuma akwai algeria saliyo sai equatorial gini sai kuma ivory coast daga karshe a rukunin f kuwa akwai kasar tunisia mali mauritania sai kuma kasar gambia akan wannan ne tuntubi umar yunus mai kuma rahotanni daga birnin jos jihar plateau domin ta bakinsa to ko me zaka ce game da shirye-shiryen da kai ganin an yi a na wannan gasa da ake shirin yi a kasar kamaru nan da kasar wata guda to a gashe ka umar yunus zan iya cewa an shirya tsaf domin soma gudanar da wannan gasa a ƙasa da wata guda daga yanzu kuma za a cewa ta zo daidai lokacin da kamaru ta samu sabon shugaban hukumar kwallon kafar ta wato tsohon dan wasanta kuma wanda ya fice a kwallon kafa a duniya samuel eto shine yanzu ya yi nasara a matsayin shine shugaban hukumar kwallon kafa ta kamaru wanda aka zaɓa kuma ana ganin wannan wani mataki ne da zai taimaka wa ita gasar a karan kanta shirye-shirye gaskiya za a iya cewa kamar yadda su mashirya gasar suka faɗa sun shirya sosai domin sun ce filayen wasa da za a buga wasanni a ciki an gama kammala su kuma akwai masauki da za a ajiye 'yan wasa batun maganar tsaro wanda yana da mahimmanci gwamnatin ƙasar ta tabbatar da ba za a samu matsala ba 'yan jarida an musu tanaji na musamman haka kuma batun kiwon lafiya a wajen a wasanni sai kuma matakin da ya kamata a ɗauka na kiyaye lafiyar jama'a a wuraren kallo su ma mashirya gasar sun ce sun shirya sosai tsaf domin a gabatar da wannan gasa sai dai kuma akwai wani abu guda daya da zai iya kawo wa gasar matsala wannan abu kuwa shine halartar 'yan wasa da suke bugawa a turai 'yan asalin afirka a musamman ma waɗanda suke bugawa a gasar firimiya ta ingila domin wasu kulob-kulob din na ingila sun soma jan kafa sun soma nuna alama cewa su fa ba dole ba ne su sake 'yan wasan nasa su halarci wannan gasa. hukumar kwallon kafa ta Najeriya NFF ta sanar da korar Ghana daga horar zatawar kwallon kafa ta Sufa igul ta Najeriya daga aiki. tana ta sanar da nadin tsohon dan wasan kwallon kafa na kasar kuma kaftin din Usufa Eagles Augustin Agavon a matsayin narko. riko dama dai shine mai bawa kocin Najeriya shawara kan harkokin da suka shafi fasahar kwallo Roh ya jagoranci Usufa Eagles a gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar Afirka sau uku a watanni 64 da suka gabata kuma shine kocin da fi dadewa yana horza tawagar Usufa Eagles hukumar kwallon kafa ta kasar Congo Fecofoot ta janye tawagar kwallon kafa ta kasa daga hatta wasannin fidda gwani a gasar kwallon kafa cin kofin duniya ta yanka shekaru 20 ta mata na san najeriya ta samu kan kasar ta congo brazzaville da ci hudu da babu kuma an shirya tawagar 'yan matan na kasar congo za ta ziyarci najeriya a ranar 17 ga disamba da muke ciki a birnin iko sai dai janyewar da kasar ta yi daga wasan ya ba wa najeriya tikiti kyauta na zuwa zagaye na gaba a wannan gasar an zaɓi samuel eto a matsayin sabon shugaban hukumar kwallon kafa ta kamaru wato cameroon football federation kuma mai zango a yankin asiya inda za ku cewa yar wasan hawa dutse na kasar iran tana fatar ganin ta tsallake mita 8,000 rashin jahan fitacciyar yar wasan wato hawa dutse na kasar iran a wata hira da ta yi da kamfanin labarai game da ranar hawa tsaunuka na duniya ta faɗi cewa akwai buƙatar taimako da goyon bayan jami'an wasanni da kuma kyakkyawan shiri idan mutum yana so ya samu nasara a abin da ya shafi wasanni baki ɗaya ministan wasanni da matasa ta kasar iran ta ce halartar mata a filin wasa daga cikin shishin da ma'aikatar take yi a matsayin daga cikin abubuwan al'umma ke bukata a wajen bikin tarbar tawagar kasar iran da ta harci wasan matasa nasassu a yankin asiya shine ta bayyana wannan bayanai a gefen wajen bikin maryam kazmipur ta faɗa manema labarai cewa ana cewa tattaunawa game da batun matakin da za a ɗauka na halartar mata a filin wasa an yi amfani da dukkan hanyoyin da suka dace domin cimma wannan buri malama mahata nabawi ta samu lambar yabo ta zinariya a gasar kwando ta nakasassu ta duniya da ake gudanarwa yanzu kuma bari mu ji yadda aka kwana game da batun gasar kwallon kafacin kofin premier na kasar iran inda a gobe talata Allah ya kai mu za a kira tsakanin isigla da kuma sefahan sai a jibi laraba a ce rayin tsakanin tarakto da nafti masjid suleiman sai kuma Zuba a hanta kara da havador sai kuma faikan kara da fesfolis sai kuma fajr ta kara da misr sanjani nasaji mazandaran za ta kara da aluminium arak sana'ace nafti abadan kuma ta takara da fadide mashad sai kuma gulgahar sirjan ta takara da fulad yanzu dai golgahar sirjan ce a saman tebur da maki goma sha tara sai kuma sefahan da aluminium arak dukkan su suke biyo mata a matsayin na biyu da uku duk da maki sha tara tara sai dai bambancin kwallaye. to yanzu kuma mu gangara nahiyar turai inda za ku ji cewa wadda take daya a bundesliga bayern munich ta sha da kyar a hannun mainz a wasan da suka kara a allianz arena a ranar asabar ta gabata mainz ta kusan farkewa ta hannun musa nikat wanda ya buga kwallo ta nufi wajen mai tsaron raga manuel neuer kai tsaye shi kuma ya riƙe ta gam da hannu a ranar asabar ac milan ta tashi ɗaya da ɗaya a gidan udinese a wasan mako na 17 a gasar serie a da suka fata a filin wasa na friuli manchester united ta doke north city da kyar da gumin goshi a wasa mako na 16 da suka buga a gasar premier league ta ingila a ranar asabar ta gabata united ta yi nasara ne da ci ɗaya da babu a fafatawar da suka yi a old trafford inda cristiano ronaldo ya ci kwallon a bugun fenariti Kwallon da Ronaldo ya ci shine na shida da aka zura a raga a bugun fanariti a wasan mako na goma sha shida da aka buga a bar gasar Ingila a mun taba yin bakwai a rana daya wato ranar biyar ga watan shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya. To masu saurare duka duka iya abin da suka yana a cikin shirin gan lokacin da aka ɗibar mana ya kawo jiki. Zan jalin zamun shirin a nan sai a tarayya a makon gobe domin jin mu sabon domin ji mu ɗauki sabon shirin amma kafin nan amma duk wanda suka tallafa har shirin kamalla musamman umar yunus wakilin mu a garin jihar filato ni ma dubin shirin da na shirya kuma na gabata nake cewa kuma lafiya kuma na gaitar ku zuwa ga shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. To shirinmu na gaba shine shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa da fatan masu za su gyara zama domin karkaɗa kunnuwan su su ji irin waƙar da muke dauke da ita a shirin namu ai saurare lafiya. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Ma saurare barkanku da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa wanda ke kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe na Iraniyawa da aka yi su a lokaci daban-daban domin samun nishaɗi da fatan zai ƙayatar da ku. To a yau ma muna ɗauke da sabuwar waƙar ce da wani mawaƙin na ƙasar Iran mai suna Amin Habibi ya gabatar. Sai a gyara zama domin a saurari waƙa daga bakin mai ita. لا لا لا لا گل پونه بیا که بدون تو دل خونه بیا که بدون تو تن خستم لبریز از حس جنونه لا لا لا لا گل لاله زندگی بی تو واسم محاله بیا از اون وقتی که رفتی این دل داره همش میناله گریه شده کار منو قصه شده هم دم من قطره اشک تو چشمام شده شریک غم من خونه بدون تو شده مثل یه زندون سوت و کور من موندم و واسه خاطره های جور وجود جور بیا که با اومدنه تموم میشه دردای من بیا که وقتی تو باشی قشنگ میشه دو kun saurari waƙar amin habibi kenan da ya gabatar mana da fatan masu ware sun amfana kuma sun nishadantu kuma ta kayatar da su kuma a nan zanjalin zamu shirin sai a wata sadarwar za ku ji mu dauke da wata sabuwar waƙar? kuma za a iya ci da biyan shirye-shiryenmu a shafin mu na yanar gizo wato www.hausatv2.ng kuma masu ware duka duka iya wanda suka na a cikin shirin da yake lokacin da aka ya kawo jiki sai a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu dauki za a dan shirye-shiryen amma kafin nan a madadin tahir amin da kuma labaran duniya ni da na kasance da ku a cikin shirin nake gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. Música